nous sommes dans un nouveau groupe Sabon gungu ne da muka kirkiro wanda yanzu haka ya yi wata da watanni kenan da muke aiki tare, inda a ƙarshe a watan Nuwamba za mu fito da sabon albam ɗinmu na farko, musamman ranar goma sha tara ga watan Nuwamba inda za mu nuna shi a can CCFN. Sai dai kafin ma haka muna aiki tare da ɗaliban jami'a don taya su murna soma karatu, sannan kuma mun ƙara ƙwarin gwiwa mu ga sabon gungun ɗinmu da yanzu haka ya yi shekaru biyu. Sunan kungiyar mai suna shafshaf wannan yana nufin a yi aiki a cikin sauri ne a gaggauce, inda a watan baya a wata Abril mun yi aiki na haɗa wani albam. Gashi a yau a wannan wata na Nuwamba mun fito da sunan wannan gungun na mai suna shafshaf. Muna aiki ne da kayan kaɗe-kaɗe na gargajiyar Nijar masu matukar mahimmanci sannan kuma muna aiki da wani kayan kiɗa na ƙasar chad A cikin kayan kaɗe-kaɗen da muke amfani da su sun haɗa da duma da da kalangu sannan kuma muna aiki da ƙwarya da su molo da kwamsa da dai sauransu waɗanda duka kayan kaɗe-kaɗe ne na gargajiya na ƙasar Nijar da kuma kinde wanda shi kuma kayan kiɗa ne na Chadi. Wannan ƙungiya mai suna Shafshaf ta ƙunshi mambobi da dama ne da suka fito daga ƙasashe daban-daban waɗanda al'adunsu sun bambanta. Idan muka ɗoka muna da mamba da ya fito daga ƙasar Chadi. Akwai mambobi biyu na ƙasar Nijar da suka fito daga Maraɗi. Voilà, et moi-même je suis originaire de l'île de la Réunion qui est une petite île dans l'océan Indien à côté de Madagascar.